This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da mahmud lalo ga kuma kanin labaran duniya shugaban kurunziza na burundi ya ɗage zaben shugaban ƙasar da za a yi ranar 26 ga wannan wata na yuni wani dan kunar bakin wake ya raunata mutane hudu a wajen wani tarihi da aka ware domin masu yawon shakatawa shugabar adawa a myanmar an san suki na wata ziyarar kwanaki biyar a china to kanin labarin kenan bayan kun gama shan labarin duniya kamar kowace ranar laraba Bello Habib Galadanci zai gabatar da himma. To amma kafin ku ji wannan shirin zaben shugabannin Majalisar Dokokin Najeriya da aka yi ya bar baya da ƙura domin kuwa apc mai mulki ta nuna kaduwa ga rashin nasarar 'yan takaranta majalisun tarayya biyu da hakan ya ba wa tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawa ike ekwere madu dan pdp ya dawo kan mukaminsa in an duba shi kansa bukola saraki ya shigo apc ne daga barakar sabuwar pdp this process which remains unconstitutional cannot confer legitimacy to the elected sanata barnabas gimade kenan a wata sanarwa da kakakin jam'iyyar apc reshen jihar lagos mr joy ibuke ya raba manema labarai ya ce jam'iyyar ta apc ko da wasa ba za ta amince da naɗin da ta ce jam'iyyar pdp ta yi wa sanata bukola saraki kuma cin fuska ne ga jam'iyyar apc jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban kasar burundi ya ce ya jinkirta zaben shugaban kasar da aka shirya bayan makonni da aka kwashe ana zanga-zanga tun bayan da ya ayyana cewa zai tsaya neman takara a wa'adi na uku a yau laraba shugaba pierre nkurunziza ya fitar da wata doka wadda ta matsar da zaben shugaban kasar daga ranar 26 ga wannan wata na yuni zuwa 15 ga watan yuli har ila yau shugaban ya matsar da zaben 'yan majalisar kasar haɗe da na dattawa shugabannin kasashen gabashin afirka da ministan ɗinkin duniya ne suka nemi nkurunziza da ya matsar da zaɓukan domin a samu wato damar daƙile boron da ƙasa ke fama da shi zanga-zangan dai ta ɓarke ne bayan da nkurunziza ya ayyana cewa zai tsaya takara a zaɓe mai zuwa wanda 'yan adawa suka ce ya saba kundin tsarin mulkin ƙasar da ya ce a yi na wa'adi biyu sai dai masu goyon bayansa sun ce hakan bai saba kundin tsarin mulkin ƙasar ba domin 'yan majalisu ne suka zaɓe shi a wa'adinsa na farko A wannan makon ne ake sa ran Shugaba Barack Obama na Amurka zai yanke shawarar au ya tura karin ɗaruruwan masu horo wato horar da sojoji na Amurka zuwa Iraq. Yau Laraba jama'an Amurka suka yi wannan furicin a yayin da ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon take ci gaba da kokarin inganta kwarewar sojojin Iraq a fafatawa da suke da 'yan kungiyar ISIS. Ƙarin jami'ai 500 da ake son turawa za su iske masu ba da shawara da horo dubu uku da shugaba Obama ya ba da umarnin a tura a bara bayan da 'yan yakin sa kai suka wato na ƙungiyar ISIS suka mamaye yankuna da dama a arewaci da kuma yammacin Iraq a sumaman da ya jawo wa rundunar sojan Irakin koma baya sosai. Jami'ai sun ce shirin zai kuma hada kafa wani sansanin wato ba da horo a lardin ambar domin baiwa mayakan 'yan sunni ƙarin goyon baya da ake ganin yana da muhimmanci ga yunkurin da ake na sake kwato yankin arbar daga hannun 'yan tawaye sojojin iraq tare da taimakon 'yan yakin sa kai suna ƙoƙarin sake kwace yankunan da suke kusa da ramadi babban birnin lardin tun lokacin da 'yan tawaye suka mamaye a watan jiya mai magana da yawan majalisar tsaro alista baski bai ba da wani ƙarin haske akan yiwuwar tura ƙarin masu ba da horo a yau laraba ba illa kawai ya ce fadar shugaban amurka tana kuma nazarin wasu matakan to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani dan kunar bakin wakiya ta da wani bam a wani tsohon wajen masu ibadar gargajiya da ke kudancin masar lamarin da ya raunata mutane hudu jami'an kasar sun ce harin ya kai ga 'yan sanda sun harbe wasu mutane biyu sannan dukkanin waɗanda suka raunata babu masu yawon shakatawa a cikinsu wajen ibadan wanda ake kira wato wanda ke birnin luxor na ɗaya daga cikin wuraren da hukumar adana tarihi ta majalisar ɗinkin duniya ta unesco ta ware wanda wuri ne da ke jan hankulan masu yawon shakatawa na ciki da wajen ƙasar ta masar ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan hari a 'yan shekarun nan dai masu kaifin kishin islama sun sha kai har-haren bindiga da na bambamai a yankin sinai da ke masar inda suka fi mai da hankali kan jami'an tsaro waɗannan hare-hare sun yi kamari ne tun bayan da babban hafsin sojin ƙasar kuma shugaba mai ci a yanzu abdul fatah al-sisi ya jagoranci hamɓarar da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar muhammad mursi a shekarar 2013 hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya fifa ta ce ta dakatar da shirin tantance masu bidar a basu damar ɗaukar ɗawainiyar gasar ƙwallon ƙafa da za a shekara ta 2026 a saboda abin fallasar cin hanci da ya danganci hukumar babban sakataren hukumar fifa jerome vaike ya ce zai zama sakarci a fara wannan shiri a yanzu ya yi wannan furucin ya yau laraba wajen wani taron 'yan jarida a ƙasar rasha tun da farko an shirya cewa a wajen taron wakilan fifa da za a yi a baɗi idan allah ya kai mu a ƙasar malaysia ne ake shirin zaben ƙasar da za ta ɗauki ɗawainiyar gasar da za a yi a shekara ta 2026 to amma a yanzu ba a tantance lokacin da za a yanke shawara akan wannan batu ba ana tsammanin amurka da kasar canada da mexico da kuma wasu kasashen turai suna daga cikin waɗanda ƙila su nema a basu damar ɗaukar ɗawainiyar gudanar da gasar a ƙasashensu tuhumar da amurka ta gabatar a watan jiya ya caji jami'an fifa tara da wasu shugabannin kamfanoni biyar da aikata laifuffukan da suka hada hadda da sauran kudaden haram da ƙarshe shugabar adawa a ƙasar myanmar aung san suu kyi ta fara wata ziyara a ƙasar china domin ƙarfafa dangantaka da china tun bayan da ƙasar ta myanmar ta samu sauye-sauye ta fuskar demokuraɗiyya jam'iyyar kwaminisanci ta china wacce babbar kawa ce ga tsohuwar gwamnatin sojin myanmar ita ke karɓar bakuncin suki wacce ake wa kallon turba ta demokuraɗiyya shugabannin jam'iyyar ta ndl na sa ran suki za ta gana da manyan jami'an gwamnatin china ciki har shugaba shi jinping da prime minister li keqiang a wannan ziyara mai ɗimbin tarihi da za ta kwashe kwanaki biyar tana yi tuni dai ma'aikatar harkokin wajen ƙasar china wacce a da ta ce suki wato ta ce suki za ta gana ne da manyan jami'an jam'iyyar kadai ta tabbatar a yau laraba da isowar shugabar adawar a ƙasar ta miyamma. Labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin ku ji yadda zaben shugabannin majalisun Najeriya bar baya da kura. ga shawarar da Professor Maiwa ya bayar a kan rundunar haɗin gwiwa tsakanin Najeriya da makwabtanta domin yaƙi da 'yan Boko Haram a wata hira da Abdulaziz Adli Toro ya yi da shi. gwanda an zo a san kowa inda yake wato su 'yan Nijar in an aje su a san inda suke 'yan tadi a san inda suke ni abin da nake gani shine cewa kamar dai 'yan Nijar a aje su iyakar Nijar 'yan tadi a aje su iyakar tadi 'yan kamaru iyakar kamaru yanzu 'yan kasar Benin su ma ana iya kawo su kamar inda aka gawa akwai wata kusuwa a ɗora su amma wa'anda za su koran 'yan Boko Haram a cikin garuruwan wa'annan 'yan Najeriya ne yanzu duka abin da ya zamanto su wa'annan sozawa na sauran kasashen za su yi shine ta su tsare iyakacin su don't cover that saboda ka a ce wai kamar wa'ansu 'yan boko haramkin da an ka farko musu a can cikin najeriya kin su watsa cikin wannan kasashen su je can kuma suna watsa bala'i a cikin kasashen kamar yadda magani gani kwanakin baya wato su gudun hijira ko kuma da sunan hijira sai su je cikin sauran kasashen suna banna wannan shine ake gudu bugu da ƙari da abin da nake so shine cewa da kowace ƙasa ta tsare iyaka yanzu abin da ya saura yake rataye ga bataliyan najeriya shine cewa ta fatattake su daga nan cikin gida fa in ba su samu inda za su yi ba kawai kenan dole ila dole za su saranda To Allah ya ji Mamman shata. To kamar yadda na faɗi tun da farko zaben shugabannin majalisun Najeriya da aka yi jiya talata ya bar baya da ƙura. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a waɗannan rahotannin da wakilan sashen Hausa Nasiru El Hikaya da baban gida Jibrin da kuma Hassan Maina Kaina suka aiko mana. Bari mu fara daga Abuja. Da farko ga Nasiru El Hikaya. APC mai mulki ta nuna kaduwa ga rashin nasarar 'yan takaranta a majalisun tarayya biyu da hakan ya ba wa tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawa yake ikware madu dan PDP ya dawo kan mukaminsa. Yana duba shi kansa Bukola Saraki ya shigo APC ne daga barakar sabuwar PDP zamanin mulkin baban tukur Tabbas daɗewar waɗanda suka taɓa yin PDP kan madafun iko ya ba su dabarun tasiri a sabuwar majalisar. Sabon ɗan majalisar wakilai Ustaz Yunus da ya fi kusan kowa dagewa wajen bijirewa bukatun jam'iyyarsa ta APC ya ce matakin da suka ɗaukan ba ta waye ba ne. Ba mu da majoraci ci da za mu iya cin gashin kanmu a majalisa dole sai mun haɗo da pdp yadda za mu yi su zama a little bit comfortable da mu su dan sake da mu shine mutanen yan new pdp na sun san su dama idan muka sako watakila za mu samu naman kenan da muka saka kifin kuma ya kama ba ma ustaz ana ganin kamar in mutum ya shiga jam'iyya ba wai an yi gamayya ba ne narkewa aka yi aka zama daya me yasa har yanzu za a ce akwai bukatar wani dan sabuwar pdp ko wani acpc ko wata jam'iyya cikin wannan lamarin tsakani da allah ai in ka lura hadakar ma da aka yi ko bangaren executive din ai an dauko shugaban ƙasa ne a jam'iyyar cpc aka ɗauko mataimakinsa daga acn to saboda haka kuma na ustaz inda ana ganin misali inda kuna mutunta jam'iyyar apc nan da hukuncin da ta yanke nan da duk kun janye kun biye mata ko da hakan bai fa muku daɗi ba ita jam'iyyar ba fa ta waye maka mata ba ko bijire mata muka yi ba ita ce ta yi amai ta lashe ba za ku sa baki ba kawai tsindin sai suka zo suka sa baki da sun san da haka bane suka ce buhari ya ce kowaye aka zabo zai aiki da shi tsohon dan majalisar wakilai abdulrazak zaki wanda ya ce guguwar buhari ne ta kawar da shi ya ce da alamun apc bata koyi darasi daga akasin da ya samu pdp a 2011 bane da ya kawo zaben tambuwal da tura bukatar jam'iyyar ta zabar mulika da adewala. babban kuskure da ya zamanto ake zargin jam'iyyar pdp da shi sai ya zamanto kuma a cikin ita jam'iyyar apc tana so ta nuna kuma sama da haka ita nata majalisa tilishi domin ba daidai ba ne majalisa wani guri ne wato wani ɗaki ne wadda ya zamanto suna cin gashin kansu ne sukan zaɓi shugabanni ne daga cikin cikinsu ba tare da an sa musu baki ba tare da an tilasta musu ba tun da dai buhari nan shi ne shugaban tafiyan nan to da ya kamata sai sai masa biyayya abin da ya ce sai a bi har da cewa wai sun yi zaɓe a hotel sun bawa wa femi 154 ka sani fa cewar majalisar nan mutum 300 ne da 60 saukin da za a ce APC ta samu shine Bukola da dogara don yan jam'iyyar ta ne da asarar bata zama ga mari ga tsinka jaka ba Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya a gaida Nasiru shi kuma Hassan Maina kaina ga abin da ya aiko mana akan wannan batu This process, which remains unconstitutional, cannot confer legitimacy to the elected Senate President. Senator Barnabas Gimade kenan inda ɗazu yake jawabi ga manema labarai inda yake bayyana tsarin da aka bi wajen zaben Dr. Abubakar Buko Saraki a matsayin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya a matsayin haramtacce. Saboda haka ba zai iya samun wani halacci ba kuma za su garzaya kotu. Sai dai kuma a iya cewar an sami baraka a batun zuwa kotun domin Sanata Bukar Abba Ibrahim tsohon gwamnan jihar yobe kuma jihar da dr amelot lodin ya fito ya bayyana min cewar shi kam sam baya goyon bayan zuwa kotun. A ni ban ga wani abin da ya kamata a je kwa kai ba. Kawai a samu zaman lafiya Allah ya sa alheri. Allah abu Allah ne ya kaddara kuma ya riga ya faru. Ba mu so ya zama haka ba. Tunda Allah ya riga ya kaddara ne sai mu zanzu kaddara kawai mu Allah. Amma lawal din nan ni na sa shi siyasan. Amma lawal din nan wala tare da shi shekara da shekaru a yau da. Kun ya kamun in zo eh, goyi bayansa. Da farko ma da nake ba zan goyi bayansa ba. Saboda kuran abubuwan da ya yi min a da da da amma su kinin buhu da sauran mutane ce a me yasa muke da kuma da Allah mana maka laifi yana gafaran mutum sannan dan adam saboda haka ka gafarce shi muke har lahira na gafarce shi ka ya na bayan sa na tambayi sanata Bukar Abba Ibrahim cewar tunda ya ce Bola Tinubu ne ya rarrashe shi da goyi bayan Dr. Ahmed Lawal kenan ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya cewar Tinubu ne yake son juya yadda zaben majalisar zai kasance ya tabbata gaskiya sai sanata Bukar Abba ya ce to wallahi lahi da ka bi na rantsuwa ba shi rantsuwa Tinubu bai taba sani Ahmed Lawal ba bai taba sanin sa ba ma cewa wannan sanata ne na federal republic of nigeria da gare da ya fito bai taba ma sani ba wallahi siyasa ne kawai ya kawo allah ya hada su ya ga mutane shi suke so shi bai taba sanin sa ba daga adam bai taba sanin sa ba ba yaron gidansa ba ne ba uban gidansa ba ne ba ba abin da ya taba masa su za a iya cewa ma matar shi ta san shi inda ita sanata ce. sanata bukar abba ibrahim kenan hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria. Mun gode Hassan. Daga can birnin Iko kuma ga rahoton da wakilin sashen Hausa, baban gida Jibrin ya aiko mana akan wannan batu. A wata sanarwa da kakakin jam'iyyar APC reshen jihar Lagos, Mr. Joy Ibuke ya raba manema labarai ya ce jam'iyyar ta APC ko da wasa ba za ta amince da naɗin da ta ce jam'iyyar PDP ta yi wa sanata Bukola Saraki a matsayin shugaban majalisar dattijan Najeriya ba kuma cin fuska ne ga jam'iyyar apc da ta kwace mulki daga hannun jam'iyyar pdp tun kafin tafiya ta nisa wasu 'ya'yanta su fara zama tare da hada kai da jam'iyyar pdp wajen yin zagon ƙasa ga jam'iyyar ta apc dan majalisar wakilai femi bajabamila ya kasance wakili daga jihar Legas, wanda kuma ya yi takarar kakakin majalisar wakilai amma kuma ba tare da samun nasara ba hakan yasa na tambayi ɗaya daga cikin 'ya'yan jam'iyyar ta apc a jihar lagos musa kabiru shaberi dalilin su na korafi game da wannan zaɓe da aka yi wa sanata bukola saraki wato a gaskiya mu 'yan jam'iyya ba mu ji daɗin abin da ya faru ba saboda mai inda adalci da ladabi ya kamata a yi wa uwar jam'iyya adalci ko kuma a matsala da ji abin da ta faɗa amma abin da aka yi fa bai ta saba dokan kundin tsarin mulki ba to amma mu yan jam'iyya ba haka muka so ba mun so a uwar jam'iyyar mu adalci kuma a matsalar da bi kamar yadda ta faɗa yanzu haka dai bangaren shugaban dattawan jam'iyyar apc aswaju bola ahmed tinubu na ganin zaben an kitsa shi ne domin takawa gwanin nasu birki a siyasar najeriya sai dai a cewar musa shabiri wannan ba zai sabu ba gwanin nasu zai ci gaba da jan zaransa Ah, wannan magana ce ta soki burusu kasa magana soki burusu ai mutum an ce shugaba ne shi akwai duk inda yake shugaba ne ai tulumbu ya fi karfin a ce an cire shi a wannan jam'iyya tunda su suka yi wannan haɗaka kuma suka kafa wannan jam'iyya ko shi kansa mai girma shugaban kasa duk inda zai je kuma ta duk inda zai je maganarsa sai magana akan shi bola a tulumbu da bisi akan je yanzu dai hankulan 'yan najeriya ya koma ga hedkwatar jam'iyyar apc ta ƙasa da kuma fadar shugaban ƙasa da kuma majalisar dattijai da na wakilai domin ganin irin rawar da za a taka a wannan siyasa da ke zama abin kallo da kuma sha'awa ga 'yan najeriya da suka daɗe ba su samu irinsa ba baban ya jibrin murya amurka daga lagos najeriya Ma sauraro a kan wannan dambarawar siyasar zaben shugabannin majalisun Najeriya muke son jin ra'ayinku a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu dai na misalin karfe goma sha ɗaya da kimamin mintoci ashirin ne na safe agogon Washington DC kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Lokaci ya yi da za mu gabatar da shirinmu na gaba. himma ba ta garo. Himma ba ta garago yana zuwa ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yana ba baku labarin 'yan Afirka masu takarwa gani a kasashen waje. Jama'a masu haruma assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A makonni biyu da suka gabata, kun ji sashen hausa yana ta hira da aminu anas da umar mari manyan jami'ai daga gidauniyar makarantun gaba da sakandare a najeriya a ziyarar da suka kawo nan sashen hausa to hira ta tana karewa da su a wannan mako malam aminu da malam umar wannan shine karan ku na farko zuwa na amurka a'a mun zo su da yawa eh. cikin wayannan taro hmm. yanzu da tun da ka zo amurka alhaji umar ah, ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ah, kamar me ka lura da shi ne a duk zuwan da kai ah, wanda zan ce ya tsaye a ranka yadda mutane suke gudanar da kansu gudanar da kansu ba na misali yadda mutane suke bin komai akan ka'ida wato bin doka da ko shiga mota eh. ko ka je cikin eh, eh, shagon cin abinci ko ka sai ko kanti ko ka hmm. sai wani abu hmm. za ka ga yadda mutum ya tsaya wani yana bayan shi wani yana bayan shi a gama da wannan wannan ya zo ko wajen shigan mota eh to kaga abin da ke damu a ƙasan mu kana gani wata rana zamu kai ga haka kuwa to ah, ah, muna fata haka insha Allah hmm. don don don shugaban ƙasa ya so yayi wannan shekaru dama daga baya ya kawo irin wannan wayewa kai eh eh cewa komai a bi a natse hmm. komai a bi a biye da kowa eh. to fatan mu kowane ɗan najeriya zai bi kowane abu a kwanci hankali mm. a biye a hankali a hankali mm. ba wai kai kawai kana zaune yanzu ya ka shigo kana layi wani kawai sai shigo don ya san ko wanda ke can ko ce ma yana sauri mm. ko wani ma ya ce mishi a ah, ai don yana sauri ne wanda ke bada abu mai ci a ah, yana sauri ne a nan ƙasa na gani cewa in ka zo ka sha gaban wani wanda yake bada abun ma wato rashin adalci dai a takaice haka ko ya kamata mu kullum shugabanninmu suna zuwa nan ko ba sa gani ne ga wuta ga hanyoyi abubuwa da yawa motoci kome kome ah. shugabanni mu suna zuwa anan ko ba sa gani su oho <laughs> amma mu dai kan muna gani to muna fata <laughs> eh. Eh, mu ba za mu dana faɗa musu ba mm. ya kamata su su ko yan kaso eh. abinda shugabanni su yi mana Alhaji Aminu. Uh, kun kana ka zo daga Kano ka saba dan mm. wake wake da shinkafa da <laughs> uh, waina kwai wallahi kwa eh, anan muna idan kuka zo me kuke ci eh, eh kai wa ka sani ai wanda ciyayi ciyayin ku nan da mutum ya shiga tara mishi wasu abubuwa da haka muka dinga kwarfato uh, cikin kwamfuta mu ga ina ne da mu dan je mu samu ma jiya na dira wani shagon cin abinci eh. uh, can kasan uh, downtown na dc eh, tsakiyar gari yawa eh. wani wuri shi soma abin nan west africa rasara Ina na azama cewa da jan iske dan najeriya ne sai na eh. samu mutanen sierra leone ya ce to dan dama dama dai <laughs> na tambaya akwai <laughs> da to tun da sani ba ba shi ba ga tafi dan wake ba <laughs> yawa tunda ce mata kiran da safe sai ko shinkafa da wake yawa sai dai shinkafa da wake na tambaya ka cewa babu shi sai ah, ka ce sai dan ya hakuri amma ga alalle na ce to a bani shi na ɗan hada da shinkafa a dan <laughs> eh, ba samu dai wai menene ta bakin mata ɗin nan a dan eh, lallaba haka eh, <laughs> wallahi yanzu kamar waɗanne irin shawari za ku bai wa musamman matasa waɗanda suke zama na rashin ayyukan yi na rashin tabbas na rashin kan gaba na rashin na rashin ma abin da za su yi wannan gaskiya ne za a yi su samu su samu ci gaba ne inda suke yanzu musamman a yammacin Afirka wato alhamdulillah Ah, gaskiya ka mana ta tambaya wanda dukkanmu nan wake inda ke mana kaikayi ne wato na batun ainihin matasa mm. kamar da malama umar marefa ne ne kaga nan da aka ga ba mun ce nan ba tangararrun yara ko kuma yan tsayira wanda sun riga sun gare ba ne akwai su ga su dama amma kuma mm. ainihin hukuma tana kula da su mm-hmm. yawwa mm. kana shige shinge da san hukunci da ɗauka kanka to ɗaya daga cikin matsalar mu kenan matasa dole ne hukuma su yi tsaye a kansu alhaji umar um, wata shawara zaka bai wa matasa musamman na yankin arewa maso gabas waɗanda sun ga abubuwa iri-iri a kwana bayan tunda kaga kai daga can kake ai na'am lallai an sha wahala amma ba zai hana su duban gaba ba mm. sai dai a manta da baya mm-hmm. fata wannan abun ta zo karshe mm. abin da ake so yanzu sai a duba me za a iya yi shekaru da suka wuce ba yara ba su iya zuwa ko gona ko su ayyuka ko a jema wani eh, sana'a a mm. wani gari don hanyoyi an rufe san su mm, da kasuwanci eh, mm. amma yanzu ya kamata a duba me za a iya yi ko min kankancinta ko min kankantansa a yi har Allah zai sake mai da kowa inda ya kamata mutum ya bi kuma yankin baki eh, ɗaya ya samu yankin gaba ɗaya ya samu cin gaba da gona da sana'a kar a raina aiki duk abin da zaka iya samu a yi mm-hmm. nan zaka gina har Allah ya kai mutum wani eh, level matsayi hmm, wani mizani na eh, nasara insha Allah hmm. eh insha Allah to madalla a gaida malamai jama'a daidai wannan lokaci shirin namu ne yanzu yake karewa amma sai wani makon insha Allah za mu sake dawowa da wannan sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji su ni bella galadinci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da Madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email. Salamu alaikum muryar Amurka. Idan sauna bata ka ba to kada ka barta. Na fara da wannan karin maganan ne ganin yau ƙasa da makonni biyu da rantsar da sabuwar gwamnati a jihar Kebbi. Amma maganar rushe ƙananan hukumomi shiru kake ji. To abin tambaya nan ga sabon gwamna a tiku ba gudu ko ya koma a kan turkensa ne ma'ana jam'iyyarsa ta PDP a asirce ne. Daga ƙarshe dai masu iya magana kan ce rashin kira na batar da karen farauta. Wannan ra'ayi ya fito ne daga wajen Alhaji Hassan mai waya a can kan giwa. Shi kuma Muhammad Bello Muhammad Buniya jihar Yobe ya rubuto ne yana cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. don allah ku gaya wa shugaban karamar hukumar mu da cewa a gaskiya abin da ya mana bai kyauta mana ba inda ya yi alkawarin cewa wai jama'a masu gudun hijira mu taru zai kai mu je mu ga garinmu na guji ba da gulani domin dubawa baya da aka kori 'yan boko haram daga can amma kawai sai ya saba mana wannan alkawarin kuma cewa a yau ne zai yi tafiyan don haka mu dai muke gudun hijira mu dai shugabanninmu ba sa faranta mana rai a kullum daga ƙarshe sai ra'ayin yusuf muhammad gagarawa ƙaramar hukumar gagarawa a jihar jigawa ya ce mu dai 'yan najeriya fatan mu allah ya sa 'yan majalisun dattawa da na wakilai a najeriya su kawo mana ci gaban da zai amfani al'ummar da suke wakilta amin To kamar yadda muka saba za mu kammala wannan shirin da takaitattun labarai. shugaban kasar burundi ya ce za a jinkita zaben shugaban kasar da aka shirya bayan makonni da a kwashe ana zanga-zanga tun bayan da ya ayyana cewa zai tsaya neman takara a wa'adi na uku a yau laraba shugaba pierre nkurunziza ya fitar da wata doka wadda ta matsar da zaben shugaban kasar daga ranar 26 ga wannan wata na yuni zuwa 15 ga watan yuni har ila yau shugaban ya matsar da zaben 'yan majalisar kasar haɗe da na dattawa shugabannin kasashen gabashin afirka da majalisar ɗinkin duniya ne suka nemi nkurunziza da ya matsar da zaɓukan domin a samu a dakile boran da ƙasar ke fama da shi kun cewa wannan makon ne ake sa ran shugaba barack obama na amurka zai yanke shawarar tura karin ɗaruruwan masu horar da sojoji na amurka zuwa iraki yau laraba jami'an amurka suka yi wannan furuci a da ma'aikatar tsaron amurka da ake cewa pentagon da ke ci gaba da kokarin inganta kwarewar sojojin iraki a fafatawar da suke yi da 'yan kungiyar isis karin jami'ai 500 da ake son turawa za su iske masu ba da shawara da horo da wato dubu uku da shugaba obama ya ba da umarni a tura a bara wani dan kunar bakin wake ya tada wani bam a wani tsohon wajen masu ibadar gargajiya da ke kudancin ƙasar masar lamarin da ya raunata mutane hudu to ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma shirinmu na dare idan allah ya kai mu lokacin muna son mu ji ra'ayinku akan cece kucen da ake yi a game da zaben shugaban majalisar dattijai da kakakin majalisar wakilai a halin yanzu kuwa jummai ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa a dakaci shirin yau da gobe.